amma kafin ci gaba da kawo muku ci gaban labarin ina mika sakon gaisuwa ta zuwa gare ku masoyana na cikin wannan gida da fata kun sha ruwa lafiya kuma Allah ya maimaita mana wannan shekara mai albarka hawa Bube ina gaishe ki ina fatan kin sha ruwa lafiya kuma Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ga baɗin baɗaɗa Munira Abdullahi kake tunanin ko na manta da ke a sam ba zan taɓa mantawa da ke ba a cikin wannan gida. Ina fata kin shara ruwa lafiya kuma ina mana fatan alkhairi kuma Allah ya sa muna daga cikin waɗanda ibadunmu Allah ya ansa kuma Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ga baɗin baɗaɗa. To masu sauraro za mu tsunduma a cikin shirin domin ci gaba da jin inda muka tsaya a cikin wannan labarin. Tana saka kafafuwanta ta ji wani daddaɗan sanyin Asiya da kikirjinta. It is a big beautiful restaurant ma a ce da wajen itin falo ne amma da alama da zallan manya ne kawai don koda ta daga idanunta bai fi mutum biyar ne a gabanta ba. Babban mitin ne mai tsawo babban mitin hall ne mai tsawo so, so refreshment break ake yi babu tantama. So a cikin fatnas din nata kowa da irin kalar kasetar da kuma irin abincin da yake ci Auto wasu sun shigo wajen da bodyguards ana tsaye a kansu amma kamar shikon bai amince wa kowa ba sai zaira don bai cika son waitress suna yin sabin dinsa abincin ba all his life kallon karuwai kawai yake musu one of the reason why ya ɗauko zaira a rashi he was like aikinta ne shi sam babu ruwansa da inda zai kai ta Ga Waiters din sai Waitress in the due uniforms kowa yana ta aikin sabin nan ita ma. Ta jona su ta masa nasu jiran abincin perfectly. A haka ta koma gefe ta ja tana tsaye har ya gama cin abincin yana faman sa, Kamshin abincin ga baki daya ya gama da baibaye ya gama galabaitar da ita. Tana ji kamar ta balle ta shiga su ta yi wawa. Ta take idanunta suka yi ja. Bakinta yana tara yawo. a nan ma alalace sanda suka bata awa a nan ma a lalace sanda suka bata awa guda sannan suka koma mitin din zaira ta ci ta yi zaira ci ta yi ba za ta iya ba suna fita ta dawo don wanda suka rage ta samun flat already wasu daga cikin security har sun riga ta da dai ta samu ta ɗan lallashe na flat ɗaya ta sha ruwa sannan ta ji ta ɗan dawo hayyacinta karfe biyar da minti da minti talatin na yamma ta fito jikinta a mace duk ta gaji babu abokin hira bare wajen zama a huta nan ta sami wani shi ma yara kuɓe yana ta buga game da wayarsa out of boredom ta dan kare masa kallo su kamar mai jin shakar furta magana can ta daure dai ta ce masa salam yana juyowa ta ce sannu ina wuni ba yabo ba fallasa ya ce lafiya yana kokarin ya miƙe tsaye ce sun gama ne ta girgiza kai alama a ta ce filis amma a masa'ud nake nema ko ka gansa ya yi jim kaɗan mas'ud mas'ud ta ce wani ɗan tsiriri baki haka kullum yana tare da sakon ya ce o oh, ipan oga zaki ce ta yi ƙaramin yaƙe tana kallonsa ta yaya ma za ta san har suna da wata alaƙa sun laƙa ma mas'ud wannan sunan well ya cancanta da ɗan ita kanta tana jinjina ma yadda yake aikatuwa a hannun nashuwan ba dare babu rana babu gajiya kamar wani injin ya ce ayya kina neman sa ko ai shi ai bai zauna ba saboda oga kan dora sa akan wasu ayyukan na musamman in za mu yi full day meeting irin wannan amma karki da dole ne zai zo nan ba da jimawa ba shi zai so ya yi driving ɗinsa ko kina bukatar wani abu ne kai kawai ta girgiza masa alamar a'a sannan ta masa godiya ta juya ta bar wajen gefe kaɗan aka sa kan tile a ƙasan tiles ɗin matattakalar ta nemi waje ta rafka ta rafka uwar tagumi haka ta zaman kadaici da uban yunwa da gajiya ba a tashi gama mitin ba sai ana dab za a kira sallan magariba a hakan ma iskan jiragen sama da ke dirin tashi da wuni sabon helicopter helicopter atosong daga da ya sauko yanzu shi ya birkita su within no time kowane mutum ya shiga jirginsa da security aka fara watsewa duk rububin nan a sau ɗaya zaira ta ga mas'ud a yanda yake takawa a bayan nashwan bayan ya fito ashe shi ma jirginsa ne ya zo zai mai da shi gida shi da shi ɗayansa shi da shi da ɗayansa ba tare da wani ba so bata ma sani ba sanda aka fara jan su a mota yake ba ta labarin ai oga ya riga da ya tafi Haka kawai ta ja tsuka a ranta, ta ɗumma ta kai ciye daɗa gumtsa mata, don a ganin ta sun fi kowa cancanta da su isa gida cikin gaugawa ba shi ba. Masu yana ta mata bayanai wani abu ma ba jinsa take ba tsabar ta gaji da ta galabaitu. Sanda na shoyin isa gida da kusan awa biyu masu kyau kafin nasu motocin suka shigo, bata ma iya kula kowa ba ta wuce site ɗinta. a gajiye ta yi sallama ta turo kofa sai dai kayan takaicin kaca-kaca ta samu ɗakin na su bingil ta hargitsa ko ina wajen ya dawo duk datti mayafinta ta cire da alamar babu kowa a ɗakin ga wani uban ƙasa-ƙasa a ƙasar tiles ɗin tana takawa da alamar ma an cici abinci ne an zubar gashi an wargaza mata durowas ɗinta kowane an ja shi an bar sa a buɗe ba a ko tura ba tsaki ta yi a wahale ta rage kayan jikinta ta jawo babban hijabi ɗinta ta ɗora akan towel sannan ta sace jikinta ta je kicin ɗinsa ta kunna ti maka ta yi zallan lipton ta ɗumama cikinta don ta san bayan wannan ba za ta samu wani abinci ta ci a cikin sauri ba ko rabin kofin ba ta yi ba ta ji wani zufa yana karyo mata bayan ta gama shanyewa ne ba ta ko huta ba ta ɗau tsintsiya ta share ɗakin ta gyaggyara shi komai ya koma wajensa nan ta mofin sama-sama ta sa room ta kunna ac ta zub da dacin a waje sannan ta dawo ta nufi bathroom ta yi asalin wanka ta fi minti talatin a cikin ruwan yana sanyaya ta sannan ta fito daure da tawul ɗin a ƙirjinta tana dan dannawa can ta jawo stool ta zauna two seconds sai tana kallon kanta ganin inda ta yi fayo sai kuma ta basar mai ta lakata ta ɗan goga a hannunta ta kai fuskarta ko wani mutsukawar kirki ba te ba aka shiga kwankwasa mata kofar da karfi dan dole ta ta tsauri jabi dinta ta saka ya sannan ta fito mas'ud ta gani along with other housemates waɗanda bata taba ganin su ba sun yi kamar gunki hannun su dauke da gingima gingiman boxes din bata san menene a ciki ba ya ce oga ya ce yanzu yanzu nan a jera masa tsaban ta gaji da kyar ta gyaɗa kai ta ce oke but gudun kar sauran mate din su ajiye mata kayan ta yi jigilar ɗibawa ta kan yasa ta yi shaf shaf ta sa kayan ta sulub babu wani kimsi suka haura site ɗinsa tare da su wani katoton mega walk in closet mascot ya biya da su alto ita ma hakan shiga takan shiga nan amma ba ko da yaushe ba so manyan designer katun katun da hefty designer shopping bags daban-daban sun fi kala sha biyar nan aka jera mata su a ƙasa sannan dukkaninsu suka tafi suka bata waje da alama sabbin kaya ne da takalma za a sake jera masa su daddagewa ce ta janyi marfan heavy wall din da wall screw din na closet sa har ya budu har ya budu ya baje mata sosai tsadaddin kaya da takalman ne kala-kala hawa-hawa daki-daki sai wanda idanunka suka iya gani ba tare da ta ɓata lokaci ba ta zabge na last month ta maida su wani sashen ta ta dawo ta yi zaman dirshan tana bubbuɗa cotton ɗin tana fito da sabbin takalma ubansu da captains captains da ƙananan kaya most especially blazers da kuma pum jackets. tun a wajen bubbuɗe pat ɗin ma gaɓoɓinta ya fara ciwo ga yunwa na cin ta sosai ita ɗaya ta so soma surutai tana bin kayan ɗaya bayan ɗaya tana jera su wannan uban kaya har yaushe zai gama saka su da alama wasu ma sabbi ne har yau kuma an mance da su kenan har abada wasa wasa bata tashi gamawa ba sai da agogo ya buga a karar alam bata ma kalli karfe nawa fanni. ta tattare sauran karfinta wai za ta je ta dafa masa abincin dare ko ina shiru haka ta taka ta fito har kicin ɗinsa a nitse ta turo kofar ta maida ta rufe a hankali kamar ba ta so a santa ma shigo daga daga kantan da za ta yi daga agogo na ridin ta tati kuma ta san daga zaran ya kauce shi kenan ta san ba zai ci komai ba kuma ta san hala ta kira jafa'i makanta kenan don dole ne ta dafa abinci mai sauki ba mai jan hankali ba mai jan lokaci wajen dahuwa ba one ta bude drawer ta jawo leda kuskus sannan naman kaza ta dauko ta yi gutsul-gutsul ta dora a wuta da albasa da magi da tafarnuwa yana tafasuwa a gurguje ta yi chopping chopping enough albasa tafarnuwan green pepper da sauran kayan miya ta yayyanka ta yayyanka kifin ta manya-manya ta wanke shi tas bayan naman ya dahu ta yi lugui ta yayi ta tsantsame ta fara soya kayan miya da mai da spices masu daɗin ƙamshi kafin ka ce an ci minti goma fi kuskus ɗinta mai jahilin daɗi ya kimtsu to dama takan yi varieties of drink ta aji a fridge don haka wannan bai zame mata matsala ba tana gama ta tattaro a tray ta yo ƙasa da shi ta ci sa'a kuwa yana falon yana zaune yau ba kallon yake ba waye sani kawai a hannunsa yana latsawa salama ta yi ta ji shiru bata dai san ko an amsa ta a ƙasan wuya ba amma san bata ji ba yadda kamshin kifin da ke cikin abincin shi yake ta bazuwa yana aiki yana aika saƙo wani lungu nan ta nufi danin direct ta ajiye kusan minti 20 ta yi a tsaye ganin bai sako ba ta zuba a plate ta taho da shi gabansa tun bata su ba daga inda take yi mata kallon tara saura bai ma kalli abincin ba ya haɗare ya ce mata what is this ta ce wa putsa abincin ka ne bai sace kallon ya ci gaba da danna wayarsa bayan minti biyar ba tare da ya ɗago ba very rudely ya ja yar tsaki ya ce tuwo nake so duk da yunwa da gajiyar da ke ɗawainiya da ita bata fasa ba babu musu ta koma kicin cikin mintuna ta kaɗan ƙalilan ta shirya tuwon semo da miyar alayyahu shi ma da kifi tana zuwa da shi bai ko kalli abincin ba ya ce ba wannan yake so ba tuwon sakwara da miyan agushi yake so nan ma ta yi rashin ta je ta fara shiryawa har kusan tara da rabi sannan ta dawo da shi still ya ce shi baya son miyan ta je ta sake wani shi miyan kuka yake so kuma ba wai ya ma san abincin da yake faɗan ba ne bai ma taɓa ganin wasu miyar da ya ambata mata ba a rayuwarsa a waisa yake ganin sunayensu iya ganin damansa yake cankar sunan da ya masa sai ya faɗa mata don ya kore ta miyan kuka a anwatsa ya ce tuwon shinkafa jikinta a mace ta sake komawa ta sake yin shi tangod ta samu ya wuce ɗaki sai ta bisa da abincin a nan ma ta yi tsayuwar mintuna goma sannan ya ba da izini ta shiga a gabansa ta ajiye abincin tsaban ta gaji har tana wani sakakken huci miyan kuka a tuwon shinkafa sa babu laifi ya bubbuɗe ya kalla yana ɗago kai ya ce i can't eat this soup je ki kawo agushin a fujajen ta je ta ɗauko tana gode ma Allah bai ce ma a sake dafa mashi wani abun ba ta je a gushi su ɗin ta ce ita siyasa ya mata alaman yaji da kai da kai immediately ta sace jikinta ta bar ɗakin ta nufi kicin don abincin da ya sa ta yi ta jajjabawa ta yayi mu ta sa a gabanta a ƙasa a haka a flo iya wanda za ta iya ci ta baje ta ci sosai sanda ta yi zufa daga nan ba ta san me ya faru ba wani bacci ne na mai nauyi ya ɗauke ta a ƙasan anan wurin ƙarar zubewar tire a ƙasan tile ɗin kicin ɗin da tsananin ƙarar kacau-kacau shi ya da ita a mugun firgici ta farka cikin mamaki tana ma tambayar kanta a ina ta kwana wasfat tana daga daga dishi-dishin idanunta ta ci karo da abi a bakin kofar kallo ɗaya ta masa ta sauke kanta ƙasa sai ta ga kamar ya mata daban yau complete uniform ɗin police sa ne a jikinsa ya masa a ɗas-ɗas he look too responsible har za ka iya rantsewa da Allah cewa mutumin kirki kake kallo a gaban ka ba gasar kunkumen bunsurin mata mashayin giya ba ya mitsike idanun shi sorry i wake you up ko ki yi haƙuri ita ina ta ƙoƙarin kar hakan ya faru amma sai ya ɗan ja numfashi looking at her straight trying to sound believable kanta kawai ta girgiza alamun babu komai ta yi saurin miƙewa a ƙasan da alamun za ta fice did you spend the night on the kitchen floor kamar daga sama ta ji dirin maganarsa ta juya cikin girmama shi ta ce a asa dama na dan zauna ne sai bacci ya dan kwashe ni yau da wuri na fito yin aiki i mean earlier than usual ta ƙara shekaryanta tana kallon ƙasa kamar da gaske tana ɗagowa kuwa ta ga sa ɗauke da wani irin murɗaɗɗen murmushi he just not his yet his head amma bai ce mata uffan ba ya dai ba ta alama sani cewa ya san ƙarya ta masa tana barin wajen ta je ta kimtsa shaf shaf kafin ta dawo abi baya nan ti ta fara haɗawa ta kai ta yi saurin kama ayyukanta ta fito da breakfast da ta yi na wainar kwai da pancake indian masala masala da brown irish meatballs mai sauce da stew wanda ya ji kifi da tafarnuwa sai ta yi rolling garlic bread a foil paper dinin kuma ta jera su ya fi kala biyu bayan na kanti akwai fresh coconut juice with fine green almonds sodium a gefe shi ma ya yi wani irin green yana tururin sanyi tana gama jajjera su ta koma ta tsaya a gefe by 9 a.m. ta ji alama ana shigowa fat din nashuwan din ne ya fara shigowa sanye da adidas waya farare sol sai wani mutum mai muguwar kama da sa'abi shi ma sanye da sportwear yake nashi nashi baki da jam kallo ɗaya ce mai ta ji ta makale in shop tana kallon tsabar kamannin su don ba don ta haɗu da abi yau da safe ba da ba za ta taɓa gane ba shi bane ba a nan yanzu dama murya ne ya bambanta su karara so da ta gaishe su shi kadai ya amsa ta shi ma yana bin ta da bakon kallo bai ce mata uffan ba sama suka haura da shi da nashuwan da alama a daki za su ci abincin nan don haka ta tattara ta biyo su da shi turo kofar ke da wuya suka sake hada ido da abi abe sai shi bai kuma dauke kanashi idanun ba har ta gama sabin ɗinsu ta koma gefe ta tsaya yana kallon ta daga yanayinta da kayan jikinta he already know she is a maid don haka bai ma bata bakinsa wajen tambayar ta ba but the girl look special har ransa ya je yana so ya sa ta magana da shi yana so ya sa magana da shi ga wani uban shiru da wajen yayi ya kalli na shuwan ya ga fuskarsa a daure ya wani hada gabas da yamma tamkar bai taba yin dariya a rayuwarsa ba abinci ma a dakile yake ci kamar ba zai kai cikinsa ba to masu sauraro duka ina ga bari mu dakata a nan sai idan allah ya kai mu za ku ji ne dauke da ci gaban wannan labarin ni mama hanifa nake cewa mu ne lafiya